duniya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da kasai kuma ya sanya dare domin ya zama ni'ima kuma ya sanya rana domin ta zama ni'ima babu shakka dare sutura ne rana Allah maɗaukin sarki da wuni ya fitar da su domin mutane su nemi abinci kuma ya sanya haske domin ya zamo alkhairi ga mutane amma ba wanda zai kula da wannan ko ya tuna wannan sai wanda Allah maɗaukin sarki ya ma babban rabo shine mai hankali godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kago mai bakwai da kasai guda bakwai kuma ya halicci mala'iku domin ya sa su aiki ba su kasance maza ko mata ba kuma ba su cin abinci ba su shan abin sha ba su da shawa kuma ya sanya su domin su rinka kiyaye ayyukan mutane kuma su zamo masu bin ƙididdiga ga aikin da kake aikatawa domin ranar alkiya su kai sakamako godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci mutane ya halicci aljannu domin ɗaya su bauta mishi godiya ta tabbata ga allah da ya halicci ƙoramu da gulabi ya halicci abubuwa domin ɗan adam ya ji daɗi ya halicci muna dabbobi da tsuntsaye ka yanka dabba yadda take da rai haka kake da rai amma ka yanka ta ka ci nama don ɗaya ka ji daɗi kuma ba ka yi laifi ba wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maka Allah maɗaukin sarki ya sanya maka natsuwa da jin daɗi da matakka kuma ya haramta maka wata wadda ba ita ba saboda a kiyaye maka zuriya ka da al'ummarka domin a iya bambancewa tsakanin rayuwar mutane da ta dabbobi Allah maɗaukin sarki ya yi haka ne domin jinsin dabbobi da kwari da tsuntsaye ba su da irin wannan tsari to amma duk lokacin da mutane suka sako tsarinsu na su bi ka'idodi domin su kiyaye zuri'a to sai ya zama rayuwarsu ta zamo da ta dabbobi ba ta da bambanci Ba da za a yi ka iya bambance dan akuya ta bangaren uba sai dai ka iya bambance shi ta bangaren uwa ka dibi ni'imar da Allah madaukin sarki ya maka ya kai dan adam wanda ba a raba ka da mahaifiyarka duk lokacin da aka ce yau ma mahaifiyarka ta bar duniya Allah ya karɓe ta to ko wanda ba musulmi ba yana jin tausayinka kana ɗan jariri ana tausaya maka kuma za a yi haɗi tashi sai an ga an samu wadda za ta iya tausaya maka ta shayar da kai kuma sai ka ga kowa Allah ya sami tausanka to amma ka dibi dabbobi haka za a dabba a raba ta da ɗiyarta ko ɗanta ba a yi laifi ba wurin Allah ba a yi kuskure ba an yadda kai haka ɗin amma ɓangaren mutane fa Allah ya yi domin karrama ka da ya kai ɗan adam Allah maɗaukin sarki ya sanya wasu ɗabi'u da halaye gare ka ya kai ɗan adam waɗanda waɗannan ɗabi'un da halaye wani yanki ne daga cikin imani idan ka rasa waɗannan ɗabi'u da halaye babu shakka ba ka da cikakken imani daga cikin waɗannan ɗabi'u da halaye akwai kunya kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yanki ne daga cikin imani duk wanda bai da kunya to baya da imani ya ku yan uwa yau mu dibi irin rayuwar mu ta yau anya akwai kunya a cikinta akwai kunya a ciki idan muka duba baya ta kowane bangare zaka iske akwai dattijantaka duk wanda an ka ce maka yana da kunya to za ka iske dattijo na komi ƙananan shekarun shi duk wanda an ka ce maka bai da kunya in ya yi shekara ɗari to ba dattijo na ba tsoho ne ko da yana da hurhura ga jiki duk wanda yake da kunya ko da ɗan shekara biyar shidda bakwai ne to dattijo na duk wanda bai da kunya ko da ɗan shekara ɗari ne to tsoho na baya da kunya duk wanda ya samu matsala baya da kunya to ya yi babban rashi duniya ya yi hasara ya taɓe kuma kullum sai ya da na sani malamai suke cewa laifi na farko shi ne ke da wahala yi wanda zai fara zukar taba sigari sai ya daɗe yana kai kawo yana shakka kuma yana jin tsoron wane da wane su gane shi ko da ko yana zamna cikin abokai ne yana sha ya natsu amma bai son wane da wane su gan shi amma lokacin da ta kama shi to ko gaban suriki ne shi na iya zuga wannan sigari ina kunya take kenan an ɗebe ta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaci ba zai zina ba duk wanda yake son ya yi zina ba zai zina ba yana saye da rigar imani sai an cire mai wannan rigar ta imani sannan zai yi zina saboda wannan laifin ba zai yi ya zamna tare da datti ba dattin wannan laifin ba zai yi ya zamna tare da imani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai zina sai an zare mishi imani yayi zina ta ya kare to wanda Allah ya so ya dawo mishi wanda kuma in ma bai dawo kuma bai dawo barawo ba zai sata ba sai ya zamo mi sai ya zamo bai da imani an cire mai imani sannan zai sata in kuma har ya riga ya satar to in Allah ya so ya dawo mai da wanda aka dawo mai ko kuma shi ta ga baki daya kaga kenan mai kunya ba zai zina ba mai kunya ba zai sata ba mai kunya ba zai karya ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahirai ma ba su karya ba Allah ba sun sun yadda da magana Allah bane ba su ma yadda da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ba su karya saboda ka a ce musu makareta ka a ce musu makareta abinda zai tabbatar maka da haka hadisin Imam Bukhari lokacin da Abu Sufyan ya je wurin Hirkan yana tsaye gaban hirkal yake ce ma abu sufyan zan tambaye ka kuma ka gaya mini gaskiya bayan ya yi mishi tambayoyin da ya kai mai game da rayuwar manzon Allah da irin waɗanda suke bin shi da sauransu sai abu sufyan yake cewa wallahi ba don da a ce abu sufyan ya yi ƙarya ba to da na yi manzon Allah karya a wannan lokaci saboda ɗaya a kyamace shi saboda hirkal ya ƙi shi ya ce amma ina saboda hirkal dubara mishi ya ce kai dawo gabana yasa duk mutane abu su suna bayani suna ganin huska su suna ganin huska te me yasa saboda kunya in akwai kunya to ba zai faɗi wata magana ba saboda haka sai ya ce ba don da mutane na su ce abu su ya taɓa karya ba ya ce wallahi da na yi mazon Allah ƙarya amma bai yi don ka a ce na yi ƙarya don Allah ya rayuwa mu take ta yau rayuwa mu ta yau ya take ƙarya nawa ni yau ƙarya nawa ka yi ƙarya nawa ya yi ƙarya nawa ka yi ma mahaifinka in ka ɗauko tun daga masu neman ilimi waɗanda aka gani su ne mafifita a cikin al'umma ko ba su ba ne su suke kan hanya tare da amincewa Allah subhanahu wa ta'ala to da yawa in za su je makaranta da ƙarya za su tafi an ce a sai ka za makaranta alhali ƙarya ne kuɗi yake so a bashi ya kashi a rayuwarmu kunya ita ce jagoran rayuwar musulmi kunya ita ce jagoran rayuwar musulmi amma yau mu musulmi ɗabi'unmu da halayenmu kunya an neme ta an rasa sai 'yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya tsari kunya ta yi ƙaranci sai 'yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya tsari da za ka hira da dattijon da shekara 60-70 yanzu in ka ce mai ya yake ganin mutane a yau wallahi zai ce maka shi kawai don ɗaya dai ma babuwar za'ina da ya so ya zamna gida bai ko son ya ga halaye da ɗabi'u da mutane suke tafiya yau saboda rashin kunyan mu ba mu kunya mu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ba mu jin kunya malamai masu da'awa ba su tantancewa ba su jin kunya su yi manzon Allah ƙarya don ɗaya samu kuɗi don ɗaya wane ya da su don ɗaya wane ya ba su kuɗi malaman kenan bale shi ɗan siyasa ba a magana ti shi ɗan siyasa dama abin da suka ɗauka kawai ƙarya ce ba komi ba ne duk abin da kai da kaji maka an goge uba ya yi maɗani ƙarya ƙarya ɗa ya ma uba ne ƙarya mata ta yi ma mijinta karya. miji ya yi ma mata shi ƙarya babu shakka akwai wasu kalamai na karya waɗanda an yadda miji ya yi ma mata shi amma ba kullum ba kuma ba komai ba wasu abubuwa ba sai jiddan an yadda saboda mi saboda shi musulunci koyaushe abin da yake so mi ka zamna lahiya da iyalinka yau mutum nawa ne ya je aure ya barko ƙarya tun daga can wurin harka auren nan duk wannan IC ILOP ɗin ga ba ƙarya ba ce wani zai tattara kaya ya kai na a wata nawa ya yana tare kuɗin nan shekara nawa yana tare kuɗin nan sai 'yan uwane sun taimake shi a haɗa a kai in ya tashi ta haya yanzu akwai kamfanin da suke buɗe tuwahi kamfani ne sun yi ɗinkuna masu tsada da motoci masu tsada in ka tashi ka je ka ɗauko haya ka ba da kuɗi a baka ta godondo da riga gogaggi wankaki manya masu kyau da hula da takalma kwana guda duk ga abin da za ka biya ba a son ka wanki in kana so kullum za ka zo a baka set guda ka ka ine da shi ka kawo shi suke zuwa su ɗauka su je neman aure ita kuma dama in ta gane sai ta kamar wadata ce alhali mine ne ƙarya ce kalaman da kake hoda mata ƙarya ne haka yau ya zama shugaba yana na baya ne karya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shugaban da ka yi ma magoya baya ne karya Allah ba shi mishi dibin rahama ranar alkiyama saboda kai shugaba ne kana kai kake yanke hukunci me yasa za ka yi mana kasa gare ka karya ka faɗa mai gaskiya in kana yi kana in baka yi baka yi me yasa za ka yi mishi karya yan uwa yau mun shigo cikin yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka koma cikin wasa kwaikwayo duk 'yan wasa kwaikwayon nan gabaki daya abinda suke iddi'ai tarbiya suke koyarwa ko ba haka suke cewa ba suna cewa tarbiya suke koyarwa amma wallahi bannar da suke yi ta yi gyaran bannar da suka yi ta kai kashi 99 cikin 100 99 duk 'yan matan da kaga sun zo suna ɗaukar babban waya suna bin maza suna shashanci a ta hotel wallahi kasancewa daga can sun ka ɗauko wurin wasa kwaikwayo suka ɗauko wani nau'in ɗan ɗan kwale da za ta yi wasu lafuzza da za ta yi wasu maganganu da za ta yi su suka koya mata su kuma sun ɗauko ne daga turai daga yahudawa sun zo sun baza yanzu an bar mu da mu da yan uwanmu muna faɗa ashe yau bala'in da muke ciki bamu da hannu cikin jawo shi bamu da hannu cikin jawo shi daga cikin waɗannan yan wasannin kwaikwayo duk wanda yake wasa kwaikwayo babu kunya a cikin shi babu wani mutum guda mai kunya domin za ka yi kuka na ƙarya ka yi dariya ta ƙarya ka yi tahiya ta ƙarya ka yi magana ta ƙarya auren ƙarya sakin ƙarya motar ƙarya gidan ƙarya tserewa ƙarya duk abin da aka tsara cikin wasa kwaikwayo ƙarya ne amare karya angon ƙarya uban ango na ƙarya uwo ango ta ƙarya mallami da ya ɗaura aure na ƙarya ɗaurin auren na karya kuma su ce tarbiyya suke koyarwa kuma kai ka yarda da su ma sati na kare a ce wai yanzu ba a sako shi ba kana jiran kare ta taho kenan wai ba a sako shi ba ko nawa za ka kashe a turo maka kana nan kana jira dattijo da kai kana sauraren karya ita ce za ta shiryar da kai wallahi imam malik yake cewa duk abin da ya shirya da na gaba shi yake shirya da na yanzu ka dubi lokacin shi ya mutu shekara ta 197 yau shekara 1200 da yan da barin duniya shi yake faɗin haka nan tun wannan lokaci ina ga yau ɗinmu yanzu nan ya za ka ce haka daga cikin yan wasannin kwaikwayo akwai wanda saboda ƙididiganci ne yana ganin wai shi neman kuɗi na kai yana ganin wai shi daidai na ya kai kuma yana ganin ya isa yana wasa koko yana gulɓace tarbiya Allah ya tsine mishi albarka Allah ka buga shi ya zamo aya ga al'umma wai uwa ta yi cikin ma wasa kwaikwayo ya cewa ya ka nuna ki da nisha ga akuya nake sha nuna wai masallaci ya shigo cikin gado ne ya ce wala shi sai so dole a bar sallah a sai so a bashi abin da yake so abin da mutum zai yi ba zai bar shi ba sai ya shigo cikin addini ya tafi addini musulmi ne ɗan arewa ɗan najeriya ko kahirin arewa yana girmama masallaci ko kahirin arewa yana girmama uwa babu addinin da ya yadda ka cutar da uwarka babu addinin da ya yadda ka cutar da mahaifanka su ne suka yi zanidiyar zuwanka duniya amma yaushe yana ganin ya nuna ma mutane uwaye ba su da matsayi kuma da sunan wai shi musulmi ne ya nuna masallaci bai da gatanci da sunan shi musulmi ne ya nuna addini ɗabi'un da addini ya zo da su ba komai bane yana bi yana rarrusa su wai sai ya ce wai ai neman kuɗi yake yi wai karantawa yake ya Allah ka buga shi misali ga saura Allah ka halakar da shi saboda Allah bai bawaye ka ba waɗanda suke amfani da shi ya zo yana cin mutuncin musulunci saboda babu yana ganin ba wanda ya isa ya mance ina fir'auna duk tsagerancinka ba za ka yi tsagerancin fir'auna ba amma daga ƙarshe mi ya ce mi allah ya ce mishi ya ya ƙari duk imaninka ba za ka yi imanin annabi musa alaihi salam ba fir'auna ne ya kori annabi musa daga misira ya ce sai ya kashe shi a kamo shi duk inda ya kai amma don Allah ya nuna maka shine Allah yana da iko akan komai da kowa Allah ya sake ce mishi mai kai Musa da kai da dan uwanka idhaba ila fir'auna innahu tagha ka gudo inda za a kashe ka kaji tsoro ka dawo amma kuma a mai sheka wannan wuri a ce ka teka tunkari wannan wanda yace zai kashe ka da ba ya bada shela a kamo ku da inda hagan ka ba to yanzu an ce ka je da shi wallahi ba wanda isa yi maka wannan ce sai Allah ba wanda isa ya tsare ka sai Allah ba wanda ya sai maka komi sai Allah kana barin hanyar Allah ka halaka kana barin hanyar Allah ka shiga ramin da baka iya hitowa amma tare da haka mai Allah ya ce musu faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya ta zakara au yakhsha in kun je duk tsaurin shi da rashin mutuncin shi amma ku faɗa mai magana mai kyau mai yiwuwa ya gyaru malamai suna ta nasiha sai ka ji ana ta maganganu yan fina-finai suna ta maganganu wasu su zagi malamai malaman zamani ne sun yi kaza an ki bari mu shakata wace shakatawa wace shakatawa da sabon Allah ake shakatawa da sabon Allah ana shakatawa ne da sabon Allah kai kuma kassa data ka ɗauko su kassa kana gwada matanka ‘ya'yanka kana gwada musu su yi irin wannan hita ka zamna kana dariya an ci mutuncin musulunci kana dariya kana ganin kai wallahi wannan kaza kaza kana ganin daidai ne wallahi kana tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kokoya da wasu mutane yana tare da su addinin yahudanci addini ne na rashin mutunci da mako addini ne na keta ba yahude wallahi bai son ka shiga addini ne duk addinin da ka sani duniya masu addini nan suna son su karu kuma suna son a shigo addininsu nasara suna son a shigo addininsu haka ne ko ba haka ba suna son a zama kiristanci ba suna da'awa ba eh majusawa ba su da'awa ba su a shigo addininsu bale uwa uba musulmi akwai musulmin da bai son a shigo addini shi amma ba hude ba haka yake ba abin da yake so ya raba ka da naka addini amma kaka iso cikin nashi don kaka zama mishi jidali kaka zama mai liability wane na ya taba ganin ba yahuda ya wa'azi a dawo a shiga yahudanci wane na taba ganin littafin da ba yahuda ya rubuta don a yahudanci ga yadda sharuɗan yahudanci ga abubuwan da ake so a yi cikin yahudanci wane na taba ganin wannan babu shi amma kiristoci suna da littafi ko da akwai karya ciki da suna littafin da suna kan hujja da shi su ce shi suka so a to a yi ba haka nan ne ba bale musulmi amma ba yahude son yake ya rabo ka da naka kuma kaka iso inda nashi ka bar naka amma kaka iso inda nashi yau waɗannan mutane muna gani su suke da civilization muna gani su suke da wayewa ka shiga tiktok ka gani duk rashin mutunci da ake yi duk irin waɗannan wake waƙe da irin maganganun da ba su dace ba duk namu na musulmi ne namu ne daga gare mu wata in ta faɗi wata magana wallahi sai ka tabbatar da cewa ko inda kunya ta biya wannan bai Allah ba ta gani ba kuma ɗiyan musulmi ce ya arewa ce don Allah da wannan ne za mu ce Allah ya gyara muna hala da muke ciki da haka ne kuma za mu zo mu ce Allah ya samu aljanna ga sayidina abubakar wanda wani ya bashi abinci ba hoshi ya ɗauka ba ba kwace yi ba ba shi an kai amma abincin nan yana da alaka da haramun har ya kai cikin cikin shi ya rinka sa hannun shi yana eh, hawaye idanun shi na hitowa har ya suma a ce ai tunda ya zama ya ce wallahi ba zan yadda haramun ta zamna cikin ciki na ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk tsokar da ta tsiro da haramun babu inda ya cancanta da ita sai wuta wallahi wannan abinci ba zan yi dai narke zama na ba Allah ya sani wuta sai da ya amai abincin nan gabaki daya kowace sana'a ce take sana'a wallahi duk wanda yake sana'a fim ya canza ba sana'a ba ce fasadi ne Allah madaukin sarki ce kar ku yi fasadi bisa ban kasa Allah ce kada ku yi fasadi bisa ban kasa bayan ku Allah rige ya gyara ta amma su mi suka cewa inna nahnu nahun muslihun mu masu masu gyara muke haka suke cewa masu gyara ne wai ina gyaran yake ina gyaran yake kwanakin baya mai kula da harkar tace fina-finai ya yi magana a kamo wasu 'yan fina-finan nan saboda mi saboda duk waƙoƙin da suka yi waƙoƙi ne waɗanda al'adarmu ba ta yarda da shi ba to kuma bale addini waɗannan fina-finan ba su biya al'adarmu ba su karantar da al'adarmu ba su bin yankinmu ba su karantar da abubuwan da suke yankinmu bale kuma addininmu a cikin fina-finan nan babu addini babu al'ada addini bai yadda da abin da suke yi ba al'ada ma ba ta yadda da abin da suke yi ba saboda mi saboda an zare musu kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake aikin laifi za a samu mala'iki ya yi mishi digo baki ga zuciya idan ka sake aikin laifi za a sake ɗauko tawada ɗaya a sake yi maka digo ga zuciya mazala ce in ka tuba kai istighfari sai a goge in ka kiya kuma ka sake kuma a sake maka digo ya ce haka za a ci gaba da yi maka har lokacin da zuciyarka ta koma baka kirin da ta koma baka wulik to laihin ma baka ganin laihi ne sabo baka ganin sabo ne saboda mi zuciyarka ta rige ta lalace ta lalace sai ka gazi na ka ci ato don an yi zina wani abu na ba ita yadda ba saboda mi ka'ida da yahuda suka ba su ai mutum ya kai mace ta kai shekara goma sha takwas ta bada kanta ta yi yadda ai zina ita babu laihi wai babu laihi bayan ko zina bala'in da take haifarwa babu wani zunubi da yake haifar da shi in bayan shirka shirka kai kanka kai ne za ta dama kuma kai ne za a kai wuta ka tabbata cikin wuta amma zina sai ta shafi kowa a wuri guda area guda in an zina sai ta shafi har wanda bai da alaka da wannan mata ibn al ya ce idan mace ta da aka samu mata mani na zina a cikin mahaifarta to aure ma in ta yi waɗannan yaran sai wannan dattin ya yi tasiri gare su wannan ɗin ta hawa ba zai yi jin ƙan uwanta ba ita kanta wani lokaci zai rinka yi mata takin hira in na bata da laya sai ce ga kuɗi a kai ta asibiti shi bai iya zuwa kai ta ta ce na bai da lahiya don Allah ka taimaka to mi zan yi likita nike zan inda tashi da ofis zan je gani ne ya kwanta cikin inda mani zina ya shiga in kuma aka haifi yaro dan zina to ku ko community kun shiga uku don in ya taso tun yana dan karami yana jin haushin kowa ɗanka ya yi kuka yana son kayan makaranta sai ya sheka kai ababa ne baba ba ne naira ɗari da sadaka ba da sadaka ba shi ba ya san dai yana da madogara akwai inda ka zuwa kuma ga baba ne wancan ya je inda baban shi wancan ya je inda baban shi shi kuma ina baban shi sai dai ya je wurin wa wurin inna shi har sai ya tambaye ta ina ina baban shi babu ansa to daga sannan ya kulla adawa da bala'i da hitina da al'umma har lokacin da Allah karɓi rayuwar shi yana dan fara kwari yana shiga gidan mutane da ya kai gabjejin kato ya ƙetare katanga ya yi zina da matakka, ya amshe maka kuɗi in kai magana ya kashe ka ɗan zina kenan in ko an haka kashe shi yana cikin ciki to ya ka zo an kai tashi alƙiyama Allah zai sake hitar da shi bi ayi zambin katalat mi kai aka kashe ka mi kai aka kashe ka kana cikin ciki aka yi aboshin kan mutu ya ce ma Allah ni ba ban sani ba Allah ya ce ga wanda ya kashe ka tambaye shi ga likitan da ya yi aboshin yau likitoci da yawa suna cikin wannan bala'i likita kai aboshin guda wallahi inda ka san za ka yi aboshin ƙara kai karatu likita har ka koma ma Allah ƙara ka zamna jahili da kai aboshin guda ka kashe rayuwa ka san me zai za Allah zai halitta da ita ka yi umarni da mummuna makin kai da kyakkyawa yau gashi ka zo wata ta je ta yi zina ka ɗaure mata gindi kuma gobe ta koma zina ta dawo wallahi da kai aboshin guda ƙara ka zamna da jahilcin boko haka mutu amma yau likita nawa suke yin aboshin in kai kana kai kai mai bincike ne ka zo kowace asibiti cikin manyan asibitocin nan ka gani aboshin nawa ake ka ta clinic clinic ka gani mace nawa aka yi ma aboshin a cikin garin nan 'yan mata yanzu sun rige su? ko karuwai yanzu babu babu karuwai kuma da akwai karuwai haka ne ko ba haka ba to yau babu karuwai ina suke diyarka ta ta karhe takwas na dare ba ta gida karhe tara ba ta gida goma sha ɗaya sha biyu kuma ta kawo ma kuɗi wai ka amsa don ɗaya kana da kwaɗai kamar halshi ka ci kuɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuɗin boka da kuɗin karuwa duk guda ne ya ku yan uwa wallahi muna cikin musiba dole sai mun tashi mun yaƙi waɗannan miyagun ɗabi'u sannan mu roƙi Allah ya yi muna bala'in da muke ciki ya Allah ka tausaya muna Allah ka gafarta muna Allah ka ƙara gwada muna gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka ƙara nuna muna ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantata ya ku yan uwa wallahi sai na tashi ka tashi mun tashi mun zage kamar yadda muka san muna tashi mu nemi kuɗi haka za mu tashi mu yaƙi miyagun ɗabi'u daga cikinmu kowa ya fara daga gidan shi ka fara daga matakka. ta zama tana bin doka da odaka, ba ta hita sai da izininka in za ta hita ta hita kwarai ka fara daga yarka suwane ne abokanki daga yau ba ki sake hita sai da izinina waɗannan abokan na yanke miki hulɗa da su ban yadda da su ba ɗiyarka tana da ɗaki cikin gida amma baka taba zuwa ɗakin nan ba balle ka ga me yake gudana kuma tana da abokan da ke zuwa so nawa aka kama namiji ya shiga mata ya shiga ya kwanta wurin mata ya hita kilma ɗiyarka tana ɗaki ita kaɗai abokanta na tuwa maza na abokan nan nata ko mata me ka sani daga ciki baka da labari to sai Allah ya tambaye ka ban sani ba ba hujjata ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahman